hijira annabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga maka kuma samadina yau shekara biyu, daidai da biyu ga ɗaya ga watan janairu shekara ta ɗaya. wannan shi ne kasan na hamsin da ɗaya a juz'i na biyu na karatun wannan littafi na ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci a shekul imamul alimul allamatul muhaqqiq alqadi abul fadli iyad musa iyad Allah ka dukan shi da rahma jama'a in har ba ku manta ba mana nan dai a cikin watan babi na hudu babi watan na hudu watan da malam ke tattauna mana game da hukuncin salatin manzan Allah da yi wa manzan Allah sallama da nuna farlancin akan yin haka da kuma karatu akan falalayin salatin annabi Mun ji fasalin farko na hukuncin salatin annabi fasali na biyu wuraren da ake wa annabi salati a matsayin mustahabbi da kuma inda wajibi ne fasali na uku muka ji salatoci da suka inganta daga bakin manzan Allah fasali na hudu wanda muka yi ajiya mun yi ne akan falalar salatin manzan Allah da yawa manzan Allah sallama da kuma yin addu'a ta alkhairi ga manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi a jiya man kai ƙarshen babin nan da asari na na Obakar da yake cewa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam am haƙo lizunobi min alma'il barid linnar salatin manzon Allah ya fi komai share zunuban bawa fiye da wata ruwa ke ruwan sanyi ke kashe wuta irin yadda ruwa ke kashe wuta to salatin manzon Allah ya fi komai kashe zunuban bawa jama'a kun gane ko yi ma annabi sallama kuma falalar haka ya fi ka je ka ‘yan tabawa Allahu akbar a nan muka tsaya a jiya akwai wannan littafin assalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ashekul allama wani dubnu muhammad wannan littafin ba don yanayin halin da muke ciki ba da lallai shi ma an buga shi an karanta sa kamar yadda muke ma littafin malayinul hasanat fi salatu wassalami ala khairil anami sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da za mu karanta a wannan littafin akwai shi a wannan dan karamu kuma hamma da wasu ƙari amma duk da haka za mu mu bayar a bugo shi irin yadda aka yi wancan in zai shi ma a raba wa mutane idan wata damar ta ƙara samuwa shi ma a karanta shi ma kun gane ko Allah ka shiryar da mu a yau za mu tashi malam ya ce alfaslul khami fasali na biyar fi zanni mallam yi salli alal nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ismi fasali na biyar zai tattauna ne game da kyara da zargi da batancin da shari'a ta yi a kan mutumin da gaba ɗaya yanke bai latin annabi wa ismi da kuma irin girman laifin da mutum ke wa Allah sakamakon bai ma annabi salaki jama'a kun gane ku wannan zanni mallami salli alan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai wa annabi salati bari ka ji zargi da kyara da nuna tir da ala wadarai da shari'a ta akan wanda bai salatin annabi wa ismihi da kuma irin girman laifin da mutum ya yi wa Allah wanda baya salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce قال حدثنا القاضي الشهير أبو علي رحمه الله ta'ala. قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي كنانكو قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوركي قال حدثنا ربئي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتشي من زن الله يتشي رقم أنف رجل أن تمر hancin wani mutum akwai mutumin da in an je kiyama za ka ga an tumurmuza hancin shakasa za a sa hancin a ƙasa a goga a turfasa a tumurmusa shi jama'a kun gane ko ya ƙara cewa ko suma ko ya ce ragima an furajulin zokirtu indahu wanda aka ambaci sunana a inda yi ga ka aure an ambaci sunana in ji annabi falam salli alayya. amma mutum ya ƙi mun salati da aka ji sanda aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ka faɗa in ba haka ba an tumurmuza hancinka an goga hancinka a ƙasa an tattaka hancinka kuma za ka gani bari mu je kiyama za ka ga amma haka jama'a ba wai wannan ana faɗi ba ne kawai haka a'a ana gaya maka ne in dai an ambaci sunan annabi ka ƙi mai salati sakamakon abin da kai shi ne za a timurmusa hancinka a ƙasa za a goga hancinka a ƙasa sai ya yi jini ko sai hancin ya fita ma ɗan man daidai kiyama za ka gani don za a yi ma haka Allah ka tsaye wa rage ma'an farajulin kuma an murmusa hancin wani mutum wanda da kala ramadan wanda azumin watan ramadana ya kama sun man salaka har ya fita kabla an yi gufara lahu da yi abin da aka gafarta masa ba kai duk salloli da ake yi dalilinsu na farilla ana gafarta ma wasu sallolin da ake na nafila sallah asham tahajjudi qiyamul leli qiyamu ramadana karatun Alkur'ani, tasbihi tahmidi takbiri tahlili tahmidi duk waɗannan abubuwan da wasu ke yi dalilinsu a yi musu gafara a ce kai ko ɗaya ba ka yi da aka yi ma gafara ba aiko wannan an tumu mazahancin shaka ba bari mu je kiyama ka sha kallo Allah mu ka tsare jama'a kun gane ku ciyar da bayan Allah duk ba ɗaya da kake yi jama'a kun gane wannan zai sa a tumurmuza ka a ƙasa a ranar kiyama amma tun yanzu ana gaya ma fa an riga an tumurmuza hancin naka jama'ar musulmi kun gane ko warar ma'an furajulin kuma hancin wani mutum ya murmuza a ƙasa an gane ko hadaraka inda hu abawahu alkibaru falam yudkhilahu aljanna wanda ya riski iyayensa an gane ko wanda adaraka indahu abawahu alkibaru wanda manyanta ya riski iyayenshi. ga kadaranka ranka iyayenka sun manyanta amma falam yudkhilahul janna ba kai abinda dalilin iyayen aka saka a aljanna ba jama'a kun gani wannan ya kaɗi wannan ragima ɗin kamar kace ya shiga uku ya fabani ya falalace duk wanda za a yi ambaci sunana a gaban shi yaqimin salati wannan fa ya bani ya lalace wannan ya shiga uku ya ma shiga tara jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da kala abdurrahmani abdurrahmani ce. wa azunnuhu kala. ina zaton ma annabi ya kara da cewa au a ahaduhuma manyanta ya samu iyayenka su duka biyu ga kadaranka amma bakai abin da ya ja ka shiga aljanna ba dalilin iyayenka baka kyautata musu ba baka yi musu biyayya ba baka yi musu da'a ba baka ma iyayenka addu'a jama'a kun gane ku wanda duk iyayen shi suka manyanta shine adaraka indahu abawahul kibar adarakal kibaru kun gane ko abawahu an gane ko indahu watan wanda manyanta ya iyayen shi kuma ga ta da ranka amma ya baka rika mai iyayen abinda dalilin wannan ya ja Allah ya shigar da kai aljanna ba wallahi an ta murmuza hancinka a wuta kuwa ka bani ka lalace kai ko addu'a baka dage ka rika musu ba ai ko ka shiga uku wa zunnuhu qala abdurrahman yace ina zatan ma kaga can ai annabi ya ce iyayen guda biyu to ina zatan ma annabi yace ce au ahaduhuma ko ɗaya ya rasu tun ba ka da wayo amma ka yi wayo tare da ɗaya har ya manyanta dalilin haka ta shiga wallahi an ta hancin ka aka jama'a kun gane ko wannan hadisi hadisi ne watan ya gabata a baya hadisi ne ingantacce Allah ka shirya da mu wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban annan nabiyya sallallahu wa alihi wa sallama sa'idal mumbai wata ran annabi kawai ana zaune a masallaci sai ya tsare kan mumbari ya hau kan mumbari kawai ya tsaya ya kalli jama'a duk ga su zaune an gane ku fakala da ya kalli jama'a haka sai aka je yana cewa amin amin amin amin an gane ku? kawai aka je yana ta maimaita amin to addu'a aka yi kake cewa amin ya rasulullah koya aka yi addu'a ce akai an gane ko ko ya ce sun masa'ida ya sako can kuma ce ƙara darewa kan mimbarin ya ƙara hawa kan fa kala amin amin amin amin ya ta amin an gane ko ya sako sun masa'idar mimbar ya ƙara hawa kan mimbarin ya tsaya faƙala amin amin a yi ta amin an gane alahu ma'azu bin jabalin an zalika sai mu'azu ɗan jabal ya tambaye shi manzan Allah amin ɗinnan da kake ta yi me ya faru ne addu'a ce ake kake amin koya abin yake ne da ma kun gane ku to kun san mu'azu ɗan jabal kakkaf a musulunci ba wanda ya kai shi sanin halal da haram annabi ya ce wanda ya fi kowa sanin halal da haram a musulunci kagan ka ɗauki annabi kenan to ba ka ma'azu ɗan jabal ko mu'azu ɗan jabal shi ne shugaban malamai tun a duniya har a lahira shi allah ya naɗa shi ne shugaban malamai annabi ya ce an tashi ƙiyama allah zai tara malaman sunna wuri ɗaya malaman Allah ulama sunna ba ulama usu'i ba idan Allah ya haɗa suri ɗaya sai ya ce wa mu'azu ɗan jabal yana cikin su kai wuce gaba sai ya wuce gaba annabi ya ce sai Allah ya ce mai ƙara gaba ne tsakanin shi da malaman Allah annabi ya dau bulala ta dukan dokin shi da ya wulula ta ka yi kai sai ci tsarata ya ce sai a ce ya tafi kamar malaman na nan shi sai a ce je can idan ya je can sai Allah ce to a ba su wuri ci gaba da tafiya ko kuma ku bi shi sai kawai ku je ku shige aljanna gaba ɗayan ku tare shi yana gaba ana bin shi kuma tsakanin shi da sauran malamai ba fa tsakanin liman da mamu bane shi limancin nashi kaji tazara ta mu'azu ɗan jabal ke malanta ta kai faƙala ya ce ya rasulallahi a fasa alahu mu'azu an zalika mu'azu ɗan jabal ya tambaye annabi game da amin da ya ji yana ta yi kun gane ku kun ga kalmar amin ta riga ta zama hausa ko cewa Allah aka ce Allah ya baka kuɗi sai ka ce amin kun gane amin to amin hausa ne amma idan sallah ake ba a cewa amin yadda ake cewa amin da hausa Ka ga mu da hausa da wanda ya ce Allah ya baka matar da kake so take son ka me za ka ce amin Allah ka ba mu kuɗi sai ka ce amin to a sallah ba za a ce allahun mahadina fi man hadaita ka ce amin ba wa atina fi man ka ce amin wa tawallana fi man tawallaita amin wa barik lana fi ma afaita ba amin bane amin amin amin shine Allah ka karba addu'an nan ta mu amin din yanda ake sauri karka yadda ka rika cewa amin wana hausa ne amin amin اللهم اهدنا في من هديت آمن وآمنا فيما آمن وتولنا في من توليت آمن وبارك لنا هكذا كل كذا متانا منعي آمين آمين أنا سما كما تشيني الدعاء سوما أنا تي إني ذات آمين آمين كي كبر مبي hausa ce ake a sallah wannan kun gane ko na gaya muku duk sanda kake in larabci kake ji idan ka ce amin ka ce ma wanda ya addu'ar ka yi imani ka yi imani fesan da kake amin ka yi imani yana allahun mahadina fi mana da ka ce kada yi imani wa'azi na fi man kada yi imani wanda na fi man ka kada yi imani ji sannu ku ce amin ana cikin sallah kuna wa mai addu'ar ne ka yi imani ka yi imani abinda ake cewa a larabci amin amin amin sai ka da amin amin ko ba ga sha'ar rubuta kun gari ba amin amin amin ko me yasa a sallan an ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin ba a cewa amin amin ko da yake manya kan ya ka ba ruwansu kawai da an ce waladdallin sai ce amin kun gane to wannan shirme ne na gaya muku ga can ƙur'ani ya nuna wannan kalmar a yadda mutanen muske faɗi inda hausa ne to hausa ne amma dai da larabci ka ce amun bi ba dole sai ka ja amin amin amin amin shi ma a rubuce dai ma ka ce amin ai shi ne wallazi kalil walidai uffin lakuma a taɓi an ukhraja wa qad khalat al-qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah waylaka amin inna wa'da Allah haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin da aka da yake cewa wailaka amin amin amin yace kai tanka da kai imani irin yanda yaran arziki suke inna wa'adallahi haqq alkawarin Allah na zai babbaka wanda ya kima iyaye biyayya a wuta alkawarin Allah gaskiya ne fa ya kuli da yake yaron banza ne sai ka ja ce ma hada duk wannan ba na abu ne illa sadirul awwalina duk tatsuniyan mutanen farko ne tatsuniya ce tun yaushe ake cewa za a mutu za a tashi mutane duk ba tatsuniya ba ce har yawa aka tasa jama'a kun gane to da haka nan sai an kiyaye lalle amin amin amin aka ake yi to kaji ya ce faƙala sai annabi ya ce wa mu'azu ɗan jabal dalilin amin da kaji ina ta yi kaji ina cewa amin tun da hausa ne eh, dalilin amin da kaji ina ta yi inna jibrila a tani mala'ika jibrili ne zo guna faƙala ya ce min ya muhammad sallallahu alaika wasallam man summita baina yadi'i duk wanda aka kira sunanka a gaban shi falam yusalli alaika nan a wannan nuska za ku ga ta man mita ba ka bani man ne wanda duk aka kira sunanka hu a gaban shi falam yusalli alaika ya ma salati ya cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama famata a ko famata har ya bari ya mutu ɗabi'arsa kenan fada kalan nare ya je dalilin haka Allah ya sa shi a wuta fa abadahullahu to Allah ka nisanta shi da daga rahmaka kuwa tun daga duniyar na har lahira kuwa to kaji sai jibril ya ce masa kul in wannan addu'ar ka ce amin Shi ne da yi addu’ar na sai ce amin yana kare ce ce amin yana kare ce ce an gane amin kul amin fa qultu amin shi kanshi jibril sai da ya ce amin kuma ni ma sai na ce amin an gane ko Allah ka shiryar da mu to ai kaji ke da waɗannan ayyuka wannan iya abin da ji a nan a shekul albani ya inganta sa a sayul jami'u sagir hadisi na 75 wakala kuma haka annabi ya faɗa ya ce jibril ya ce fiman a raka ramadana duk wanda ya riski wata ramadana ya kama ga ka da lafiyarka falam yi ƙubal min har ka gama azumin ba karɓa maka azumin ba inna lillahi wa inna ilaihi famata mutum ya mutu duk azumin da yake ba a karɓa masa ba famata har ya mutu misla zalika jibril ya faɗi irin wannan akan wannan mutumin kuma ya ce wa annabi ka ce amin kuma ya ce amin ɗin wa man adraka abawai haka duk wanda ya riski iyayensa Allah ya sa ka haɗu da iyayenka da ransu aw ahaduhuma ko kuma ka haɗu ɗayansu da ranshi ɗaya su ce ɗaya falam yabirrahuma mutum bai rika kyautata musu ba bai rika mutunta su yana tarjanta su yana musu biyayyar da ta kamata ɗaya uba ba famata haka ya rika rayuwa har ya mutu bai ma iyaye biyayya bai kyautata musu bai mutunta su bai darjanta su a haka har ya mutu bislahu jibril sai da ya faɗi irin waccan baka addu'ar kanshi kuma ya ce wa annabi ka ce amu kuma annabi ya ce amin din jama'a kun gane ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san din mai hankali in ya ji irin wannan karatun yana wuri to bai bari a tashi Allah wanda ya san yana da matsala da iyayen shi yanzu zai kyautata musu zai musu biyayya da da'a kuma da ransu ko kuma ɗaya ya rasu ɗaya da ransu. mai hankali zai jira sai an gama karatu yanzu za ka yi kamar kai haka za ka yi atishawa kana tashi kai wani sai ka sa takalman kai kai gaba ka je ka ba su haƙuri ka kyautata musu ka mutunta su ka dardanta su to ka ci muliyar karatu amma an kabari aka tashi to ya gaya maka za ka a bari ka tashi wa ya gaya maka yanzu an tashin kamun ka isa gidan maza ka tashi yanzu ka je ka daidaita da iyali to kai ne hankali ka ba su haƙuri ka ce ka tuba ka ba Allah sannan yanzu kuma su kake so su yafe maka su roƙa maka Allah ma ya yafe maka to ka zama mai hankali ka zama mai cin moriyar karatu jama'a kun gane ku? Allah ka tsare mu وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيدنا علي سامو دغ النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياشي البخيل كنا سان غانا تنتيرين مرووci girejin gamgariyar marowaci a wurin Allah wanda maniki ne damuki ne kankamo ne tantiri tantiri a marota kuna kun san kowa shi allazi zikirtu indahu wanda za a ambaci sunana a inda yake falam yusalli alai amma ya kimin salati ba tantirin marowaci irin wannan jama'a kun gane sarkin marowata kenan wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi da imam ahmad tirmidhi a hadisi na 3546 imam ahmad a hadisi na 1738 a shekul albani ya inganta sa a irwa'ul galilin sa Allah ka ji kanshi da rahma hadisi na biyar wa an ja'far bin muhammadin an abihi radiyallahu anhu qala Ala رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم النبي ياتي man zukirtu indahu wanda duk aka ambaci sunana a wurin da yake falam yusalli alayya ƙi min salati a bihi tariqal aljanna. to wannan ya kure ma hanyar aljanna ya saki layin aljanna ya kama tasha wala ya kwana ga inda hanyar aljanna take ya kure mata ya bi wata hanya to wanda kodi ya saki hanyar zuwa aljanna kuna ga hanyar wace hanya ya kama bi kun gani wanda fa za a ambace ni yana wuri ya ƙimin salati to hanya aljanna da yake kai ya saki layi yanzu ya yi kwana ya bota hanyar jama'a kun gani salatin annabi shine ita ce hanya tsotsar da bawa ke kai zuwa aljanna ana ambato na kaɗe min salati to ka saki layi wala ya kasa kimi karɓiya hanya ta kama kwana ka yi tasha daga nan sai kuma Allah ya tsari. Allah ya tsari wannan hadisi a shekul albani ya inganta sa a su sahiha hadisi na da da uku 2337 top kaji don karka ɗauka hadisin ma bai inganta ba giredin gangariya inda za a ambaci annabi ga ka ka ƙi mai salati to ka fasa ki layin aljanna ka kama wani layin ta wanda kodi ya saki layin aljanna to Allah kuma ya tsari layin da ya shiga to mu ba mu ce ba amma shi ya san layin da ya shiga na eh an an kuskurantar da shi kenan hanyar da zai je aljanna وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي النبياتي إن البخيل كل البخيل تنتير مروتي wanda gaba ɗaya ya haɗa siffofi na tantirancin ruwa shine manzo kirtu inda wanda aka ambaci sunana a inda yake falam yusalli alayhi wannan marowaci dukkan marowaci ya kare kan wannan tantiri kenan an gane ku shine tsabagen tsuran marowaci Allah ka tsare mu da shi kuwa kun sa haka annabi ya ce kai kana ganin aljanna annabi ya kalle su ya ce oh, kuna ganin aljanna a hangare ta aljanna za ta zama banza ne haka kawai da an zo ki Allah ya ce shige ya ce bai yiwu ai aljanna ba za ka same ta haka ba in ji annabi mun karanta wannan hadisin a zahiratu dafil iman jama'a kun gane annabi ya ce ba za ta samu maka haka ba in ko kaga aljanna an tashi iyama mutum ya same ta haka ya ce illa man ƙala haka ba wa haka ba wa haka ba wa haka ba sai ce wa kalilun mahu aljanna ba banza ba ce kar ka ɗauka kawai hakanan za a baka ita ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi hiyal janna wannan kayan Allah tsada gare ta inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal furqan ومن أوفى فاستبشروا ومن أوفى بعاده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين jama'ar musulmi ciniki aka kulla tsakanin mumini da ubangiji ba a taba cinikin da ya kai wannan ba tun da ake kulla ciniki to kallama tsakanin mahalicci fa da wanda ya halitta a wace kasuwa kasuwar yin jihadi don daga addini? shi me Allah ya sa a kasuwa zai siyar aljanna mumini ya ce to gani a kasuwa zan siya ubangiji sai ya ce to ka da abin da ka siya ya ce a ya ce ranka in ka yadda za zaka bani to zan baka aljanna wane ciniki ya kai wannan ubangiji ya sa kaya a kasuwa mumini ya ce ya zo zai siya kuma da mumini ya zo zai siya sai aka ce torai za ka siya da shi abinda za ka biya da shi shi ne ranka kuma ya yarda waye ke yadda ya sai wani abu da ran shi sai mumi shi ma muminin me zai siya da ran nashi aljanna to a ina za a kulla cinikin yau ƙatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alaihi haqqan ana alkawari Allah ya ɗaukar makanshi shi na gaskiya akan yi haka fi tauratu wal injil wal wa man aufa bi ahdihi min Allah duk duniya wa kai Allah zama mai cika alkawari fastabishiru bi baya a bai'atum albishirun ku. game da wannan kasuwanci da ya kulli tsakaninku da ubangiji wa zalika huwa alfawzul mubin wannan shine rabo mai girma da mumini zai samu a gun Allah ka ji wani irin kasuwanci a aje aljanna wanda ya ajiye ta ubangiji a kasuwa ta yin jihadi zo ka siye ta shigo kasuwar ka siya dame ya ce da rai ranka za ka bani in baka ita kuma mumini ya yadda jama'a kun gane ko to sai annabi yake cewa aljanna karka ɗauka haka kawai za ka same ta samu ba a samun ta haka ba za ka same ta haka nan ba in ka annabi ya ce wanda zai iya samun ta illa man tsala haka ba sai annabi ya sa hannu a ajihun shi sai ya ce illa man tsala haka za ɗan kuɗin da ke ciki ya ɗauko haka ya ba 'yan nan gefa ya ƙara haka ya ce wa haka ya ba 'yan gaba gari ya ƙara haka wa haka za ya ba 'yan gefen hagunsa wa haka za ya ɗiba har 'yan baya da shi duk sai da ya ɗiba ya bayar sai ya ce wa ƙalilun mahu a masu kuɗi a ajihunsu 'yan kaɗan ne ke iya haka kana da kuɗin ka ba 'yan nan ka ba 'yan nan ka ba 'yan nan ka ba 'yan baya kaɗan ne ke iya haka shi ne lantana lulbirra hatta tun fi tumfiku mimma hibbon wa ma tun fi kumin shay'in fa inna Allah bihi alim albirru nan wasu malamai sun ce ita ce fa aljanna ba zai taba yiwa ku iya samun ta ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abinda kuna so ku ɗauka ku taimaka da shi wa ma tunfiqu min shay'in ba abinda da za ku ciyar fa inna Allah bihi alim Allah ya san kun ciyar kuma sakamako za ku samu a wurinsa ba gara ba don haka eh, ko ya ce innan bakiya e eh, wa'an abi hurairata radiyallahu anhu kala wa'an abi hurairata radiyallahu anhu kasimi eh, sallallahu alaihi wa aliyu sallama ce baban kasum ya ce sallallahu alaihi wa aliyu sallama baya baban kasum sallallahu alaihi wa sallama an gane ko annabi ya ce ayyuma kaumin duk mutanen da jalasu majalisan suka zauna wurin wata fira sun farraƙo ƙabla an laha sun gama firar suka tashi kowa ya kama gabansa kafin su ambaci Allah wai sallu ala nabi sallallahu alaihi sallam kamun su ambaci salatin annabi ku zauna a wani wuri ku fira a tashi ba su bahanakan lahumma ciki ba wanda yi wa annabi salati to kanat alaihim min allahi tir wannan zaman da suka yi a wurin sai ya zama tira a tira shine naqsu sai ya zama wata irin na ƙasa a alherin siran kiyama bari a je kiyama ka gani sakamakon zaman fira da kuka yi a wuri jama'a su tari su fira a wuri su tashi ba wanda ya ambaci Allah ba a yi salatin annabu ba bari ka gana ƙasar da za ta samu ladansu a kiyama sai an wawuki wani abu a ladansu wanda sai kai na damar ƙin yin salatin da kai wa annabi sakamakon zama abin za a wawuka na ƙasar da za ka gani alherinka tabi a ko sai kaga wani mugun abu da ya biyu ka bara lahira shi ne tira ɗin an gane ko in sha'a idan Allah ya ga dama dalilin ƙin yin salatin azabahu wallahi sai ya tasa su in suka zo gaban shi a kiyama wa in sha'a in ya ga dama kuma saboda shi mai tausayi ne da gafara to gafara lahu sai ya yafe musu kin yin salatin da suke inda suka zauna fira har suka tayi ba ciwo annabi salati ba in ya ga dama dalilin haka yi musu azaba in ya ga dama kuma to dama Allah haka ki kun gane ko sai ya ce abin da kuka yi na ƙi ma yi na salati na gafarta muku ba komai jama'a kun gane ku wannan hadisin karka ɗauka mu bai inganta ba don mutane na zaman fira har a tashi ba wanda ya ambaci Allah ba wanda ya yi salatin annabi kun je kun yi aikin lada kun zo kun yi fira da ƙasa ta samu abin da kuka samu wannan hadisin al Tirmizi tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 3380 al imam ahmad ma a musnadinsa ya fitar da shi hadisi na 9300 a shekul albani a silsilar sahiha ya inganta shi hadisi na 74 ta kaga amfanin zuwa karatu yanzu wani hala da firar da suke shi bai san da wannan karatun ba sai an je lahira ga an wawuce mai lada na ƙasa ta shigo to yanzu ya sani kuma ana fatan in ku ɗari ne a wurin kuka zauna ‘yan mutum ɗaya to ya ɗauke mu amma abin da aka fi so kowa yi na shi jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka tsare mu Allah Allah ka tsare mu shedan ne akwai mantuwa akwai mantar da mutane wa ma an sanihu illa shaytanu an azkur fa ma wazkur rabbaka idza nasita duk da wa ma an sanihu illa shaytanu an azkurahu to kuma ka gane wazkur rabbaka idza nasita kuna miƙewa za ku tafi ka tuna sai kai maza kai amma an kurga kun watsi to shi kenan sai a tarbi gaba Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana na ya mana talatin annabi in an ambaci annabi za ku ce sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ne mana a sosai kuwa wa hana bi hurairata radiyallahu ko radiyallahu anhu qala abu hurairah yace man nasiya salata alayya yace annabi yace duk wanda ya manta yi min salati ko nasiya dariqal janna to wannan ya riga ya manta da hanya aljanna kai da ma kaga ashifan nan hmm. kaga ashifan nan wallahi tallahi ba karamin taimakon mu bane karatun ka akwai abubuwan da ba mu kiyaye amma muna fatan dalilin karatun ashifan nan Allah ka sa mana hannu abubuwan nan mu rika kiyaye su muna aiki da su ka ji fa man nasiya as-salata alayya wanda duk ya manta da yi min salati ka zauna a wuri har ka tashi ka bar wurin ka manta yi wa annabi salati to na siya ko ɗariƙar janna mutum ya manta da hanyar aljanna kuwa ta wace hanya mutum ke na ya tuna inda ya manta ta aljanna na hmm. a ba za ka yi talaki ba ai mun karanta a can baya ko akwai wuraren da ba a salati idan kana jima'i ba za ka ci gaba da salati ba ko kai ne za ki da sarkin salati kana jima'i kuma kai ta salati Allah amma algata ba na eh to ba za ka yi ba ba za ka yi ba amma ka ji dai ko eh sai ka yi ka gama kashinka in kashi kake ka gama fitsarinka in fitsarin kake ka yi tsarki lahiya lau kana fitowa daga banɗaki gufura naka kana yau waje sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi a karka ne a zuciya ka bari shi kafin كان الله أكبر وعن قتادة عنه صلى الله عليه وآله وسلم an samo daga katada katada ya ce ya samo daga manzan Allah minal jafa'i yana daga barin yi Allah biyayya yana daga barin sadar da zumunci tsakaninka da manzan Allah an uzkara inda rajul a ambaci sunana a gaban mutum falayu salli alaikimin salaki. to wannan duk wanda zai haka lalle ya bar yi mu Allah biyayya shi ne ga yacin ya fassara mana ya ce huwa tarkul birri ya bar yi mu Allah biyayya wasila ka san akwai zumunci tsakaninka da annabi tun da shi ne manzanka shi ne wallazi ne ya ma amara Allah an Sala. to ai wasu malamai suka ce imanin da kai da annabi an umarce ka ne ka sadar da shi kun gane ku to a ambaci annabi kai salati to kawa Allah biyayya kuma ka sadar da wancan abu da Allah ya ce ka sadar a ambaci sunan annabi ka ki salati ka ki ma Allah biyayya kuma wannan abu da aka ce ka sadar tsakaninka da annabi ka ki jama'ar musulmi kun gane ku Allah ka tsare mu وعن جابر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم an samo daga jabiru ɗan abdullahi shi kuma ya ce ya samo daga annabi annabi ya ce ma jalasa ƙaunin majalisan mutane ba su taɓa haɗuwa a wurin wani fira ba sun matafarraƙo ala salatin alan nabi sallallahu har su bari kowa ya kama gaban shi ya tafi gida ko ya tafi inda zai je ba si wa annabi salati ba illa tafarraqu ala antan sai sun watsi kowannen su kamar matsayin mushi an gane ko kamar ala antan min rihil jifat akan mafi doyi da wari fiye da mushen jaki shine ala antan mafi ɗoyi min rihil jifat fiye da warin mushi na jaki duk fasan da kuka wuri kuka yi fira har ku tashi kowa ya kama gaban shi ba a yi wa annabi salati ba a kiyama za a nuna ga kukun haɗu sanda kuka tashi kowa ce tashi yana fiye da warin mushen jaki don haka sai kai nadama a wata ruwaya in ka taso a kiyama a irin wannan sai kai ni dama zama ka aure. me ya ma sa na zauna a wurin gashi na tashi da wari fiye da warin mushin da kun gani kaga mutan da bayan da za a yi su zauna musulmin farko su zauna wuri ya su tashi ba su ta nan to daga baya baya sai suka wanda ba ta ba ta abi ai ba asba'u tabi na ba tafiya ce tafiya sai aka fara samun musulmi su zauna a wuri haiti fira har ta tashi kowa ya kama gaban shi ba wanda ya salatin amin, a lokacin duk wanda ya gida sai mata shi ce mm, mm, mm, kai kai koko da menene jikinka haka yake wani irin doyi ne wannan kawai sai ya tuna mun tashi ba wanda ya salatin amin. Allah ka yafe mu sai ma zai salatan annabi shine tazakkaru din fa idahum mumsiruna to yanzu kaga za a haɗa a firar kowa ya tashi ya koma gida ba wanda ke jin warin ko warin ya ne gaba ɗaya ne ya zama ƙanshi ma owa abin yi ko tunda kowa matsoyin yake tun da yanzu duk waɗanda suka haɗu za a tashi a annabi salati to ka kuma ai gwano bai jin warin jiki da kowa ɗoyin yake to ba ma ajin ɗoyin kawai gaba ɗaya su amma mu mu fara mu fara kula da yi kare in muka tsara wannan kwana ɗaya biyu uku sati ɗaya biyu uku shekara ɗaya biyu uku duk wanda ya tunkaro mu inda ya zauna wurin fira ba su salati ba su kawace mu za mu fara jin ɗoyi mm, mm, mm, wani ke za a ka inda kai shira a to daga nan sai ga musulmi sun fara ɗaukar matakin gyarawa ta haka ba ne? Allah ka ce muke mu wa alaikum sun Mm. Mm. kai sai kai abinka shi ke ka huta to wa bi sa'idin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an samo daga abu sa'idin an gane ku ya ce Allah ya kara mace da shi kuma ya samo daga annabi kala annabi ya ce la yajlisu qaumun majlisan mutane ba su taba zama a wurin wani fira ba la yusalluna fihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam hatta su tashi kowa ya kama gaban shi cikinsu ba cewa annabi salati ba illa kana alaihim hasa sai zaman sa a wurin ya zama baka asara a kansu. an gane ko wa in dakhalul janna ko da za su shiga aljanna da ran kiyama to sai ya zama hasara a gare su lima ya rauna mini sawabi saboda abin da za su gana ladan da Allah ya bayar gare su amma dalilin ƙin salati an kwashe kuma ladan to shi ne na ƙasar can ke jama'a kun gane ku wani hadisi al'imamu ko al'imamun albani ya inganta sa an gane ku a sayul jami'in sagir hadisi na 7,624 to akwai lamba ta hudu ita ban faɗi takaridinta ba an gani minar jafa'i din nan gaskiya hadisin bai inganta ba albaniya ba a fashi a silsilar sada'ifa hadisi na 4,516 kun san na gaya muku bai kamata ana karanta hadisan annabi ba a faɗin sai inganta ko ba inganta ba watan malaman da na musulunci kun gani da ɗaliban ilimi na da ba a irin wannan kawai in an ja hadisi kawai za a ci gaba duk hadisin da da jin shi bai inganta ba su sun sani kawai da aka ba sai an cewa ya inganta ko bai inganta ba a wannan ana cewa annabi ya ce amma bai ce ba ba shi ya ce ba to kawai sai in gaya muku annabi ya ce kaza kaza kaza saboda kun gane da jin aibar kuɗi ai wanda yake mumarasanta hadisan annabi ingantattu in dai kana harka da hadisan annabi ingantattu wallahi tallahi ran da wani ya ja hadisi ba ka taɓa jin shi ba a duniya amma jikin kawai sai ka gane kai annabi irin wannan magana annabi baya irin wannan magana sam jama'a kun gani akwai wanda za a ce maka ya ce kaza ko ya yi kaza kai kai da ji kawai yadda ka san shi ka san kawai an da ya faɗa ne amma ba zai faɗi ba Allah ka tsare wa alaikum salam hmm. ya inganta eh takhrijin shi ba ko to waye a baya mun karanta shi hmm. Allah ka shiryar da mu to kaji duk wanda ya shiga aljanna in zai shiga in dai ya taba zama wuri suka yi fira ba ci wa annabi salati ba sai ya ga hasara da yawa kanshi dalilin zaman shi a wurin hasara ita ce waccan na kasar da za ta samu ayyukan alherin shi kuma kaji ya inganta wa ka abu isa tirmidhi al-imamu a littafin shi sunan tirmidhinsa ya kaito mana an ba'adi ahalin ilimi. wani abu da aka samo daga cikin wani daga cikin malamai wani malami cikin masu ilimi kala malamin ya ce ka je ka karanta imamu tirmidhi a littafinsa sunan tirmidhi da ka jana cewa rawahu tirmidhi to ka karanta sunan tirmidhi ka san al-imamu tirmidhi yayi ma littafin shi wani taki tun a bangon littafin je ka karanta za ka gare ya rubuta sunanin tirmidhi ko sai yi kaza kaza a ƙasa sai ya sa man kana fi baitihi hadal kitab faka annama fi baitihi nabiyun ya kallon. duk wanda ke da littafin nan a gidan shi to kama annabi ne zaune a gidan yana jawabi man kana fi baitihi hadal kitab wanda duk ke da wannan littafin a gidansa to fa ka annama fi baitihi nabiyun kama a gidan nashi annabi ke cikin gidan ya takallama yana wa mutane jawabi imamu tirmidhi da haka in ka gama bukhari a tsarin malamari tirmidhi yake yi ana yin bukhari sai ga ana gama sayul bukhari to sai a kuma sunan tirmidhi to wanda ya wancin ya wannan to diya haɗa sauran littafin kun gane ko Allah ka shirya da mu to al ya tirmidhi ya mana wata magana da aka samo daga wurin wani malami cikin masu ilimi kala malamin yace idza sallar rajulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis idan aka samu mutum daya yawa annabi salati a wurin da suka zauna suna fira da jama'a ajza'a anhu wannan salatin ya isar mai matsalar da zai haɗu da ita a ajza'a anhu ma kana fi zalikal majlis an gane ku ya isa mai duk matsalar da za ta faru inda yana wannan wurin zama firan alfaslu sadis sai fasali na shida malin ya ce fi tafsisihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi tabligi salati man salla alaihi aw sallama min al wannan fasali na shida zai yi mana ne a keɓance wadda Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi tabligi salati man salla alai na isan mai da salatin da wanda ya mai salati ana isar mai da salatin jama'a duk wanda ya wa annabi salati yanzu nan a nan wallahi tallahi sai an isar mai da saƙon kayi mai za ka ji wata ruwa har sunanka za a gaya mai wani a afirka ƙasar najeriya jihar kaduna ƙaramar hukumar zaria gundumar tudun wada a layin maji masallacin markar yanzu nan gashi nan wani ne masu naci allai ta yi samai da sakon nan an kawai sai ya zauna haka nan kawai ba shi ta nan kun gane ko allahu akbar aw sallama ko kuma idan mutum ya mai salati to sai a sallama to sai an isar da saƙon wani sai ma sallama min al'anamu cikin talikai duk wanda yawa annabi salati cikin talikai musulmi to sai an ɗau an kai mai salatin da kai masu duk sanda ka zo sallah a tahiya, a tahiya lillahi wa salawatu wa tayyibat assalamu ala nabi sai an kai mai sako da wani nan yi ma sallama idan ka je masallacin manzon Allah rauda kana wuto ta ka zo ka kai ziyarci kabarin annabi jama'a kun gane kana cewa wa salamu alayka ya rasulullah sai an ce mai wani ne fa yayi ma salati kuma yace yana gaishe ka jama'a kun gane wata ruwaya zamu ji annabi yace kana mai salat kana mai sallama da an gaya mai wani ne ma sallama annabi ya ce ni kuma sai na ansa sallamar tasa sai na cewa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun shage da annabi kage yana ansa gaisuwar da muka yi masa ai mun ji daɗi duk sanda kai sallah ba kai mai wannan sallama sai fa ya ansa maka sallama kana cewa assalamu alayka. sanda yake da rai assalamu alan nabi bayan ya rasu kun gane ko to sai ya amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun kuma kai sa'a kai ma shi kai ma assalamu alayka wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha kaga irin ta in kai sa'a annabi ce ma wa alaikum assalam wa rahmatullah mun kuma kai sa'a kai ma shi ce ma kai ma assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. Allah mun gode mai. Kala haddasa alkali Abu Abdullahi Tamimi, kala haddasa na Hussein ibn Muhammadin, kala haddasa na Abu Umar Al-Hafiz, kala haddasa na ibn Abdulmumin, kala haddasa na Mudidasa, kala haddasa na Abu Dawuda, kala haddasa na ibn Aufin, kala haddasa na Al-Mukwari. A ga aran mutum. Kala haddasa عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي ما من أحد يسلم علي باب ونمتن دزي من سلم إلا رد الله علي روحي sai Allah ya dawo min tarena hatta a rudda alaihi salama har sai na amsa mai sallama sai na mayan mai da sallama da yi mu ba da annabi faɗi wannan ba za a yi ka yadda amma tun da shi ya faɗa ka iya dole ka yadda wannan hadisi hadisi ne sahihi al'imamu abu dawuda ya fitar da shi hadisi na 2041 haka imamu ahmad hadisi na dubu goma 1434 a shekul albani a silsilarsa sahiha ya inganta sa a hadisi na 2256 da 66 kama kun gane ku don karka ɗauka da inganta ba ya inganta in dai kewa annabi sallama mamin min ahadin yusallimu alayya babu musulmin da zai min sallama illa raddallahu alayya ruhi sai Allah ya dawo min da raina to wannan irin dawowar da ran Allah ne kaɗai sayan da yake masu kun gane ku? wani ire ne ake dawo mai da shi kai dai ya ce ana dawo mai da rai shi ka tsaya iya nan iya abinda ya faɗa ka tsaya a duk wani bayani da za ka yi ya yi ma bayanin ne ma ragimu sarkin rigima jama'a kun gani hatta arudda alaihi assalama har sai na mayan mai da sallamar demin sai na amsa masa sallamar demin to mun ji ya inganta wa zakara abubakar bin abi shayba abubakar ibn abi shayba a musannaf din shi ya ambata mana hadisi da aka samu an abi hurairata radiyallahu anhu kala hadisin da aka samu daga abu huraira wannan kaga akwai wasu yan bayanai kan shi al-muqri da ibn auf din ta amma tunda ba wani abu ne shi sa mu tsaya a karanta ba in an kowa ya karanta alikin zai gani mm. ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abubakar ibn abi shayba yace abu hurairah yace manzon Allah yace man salla alayya inda kabari wanda diye min salati sanda ya zo gab da kabari na kun gane ko yace sami'tu in dai kai min salati zan ji ka ina jin wanda ya min salati Allahu akbar to kun gani ko shi sa a nan mun sha gaya wa mutane in an kai ziyara makabarta ka je wurin wani babanka ko mamanka ko wani dan uwanka za ka ziyarce shi kana shiga makabarta za yi sallama an gane ku sai ka wuce wurin kabarin shi idan ka je wurin kabarinsa ba za ka sa kabarin shi a gaba ba ne kun gane ku a inda kabarin shi yake haka kun ga yadda nake zaunan nan to ka kaddara a tsaye nake wannan teburin shi ne kabarin to a nan zan zo yin tsaya ni in kalli yamma kabarin kun ga yana kallon fuskar ne kabarin na kallon gaba watan saboda idan za ka yi addu'a ba a sa kabari a gaba kun gane ku? amma in ka ziyarce shi to sai ka dawo nan sai ka ce assalatu Salamu alaika ya rasulallah to shine ka mai salati ka mai sallama to idan babanka ne ko mamanka kowaye idan ka zo ka tsaya ka kalle shi zaka ce assalamu alaika ya abi assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummi ya abi ko ya ummi kana yi to sai ka dawo gefe daidai inda ba kamari ne gaban ka ba sai ka fuskanci alƙibla sai ka ɗaga hannu sai ka yi salatin annabi sai ka kai tawassuli da sunayen Allah tsarkaka da siffofin shi ma'aukaka ka ce Allah wannan mahaifina ne da shi ya riga mu Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka mai da kabarin shi dausayin aljanna Allah ka shi mai laifi ne kai ko mai gafara ne laifukan da ya maka Allah ka yi haƙu Allah ka yafe masa a madadin shi Allah mahaifina ne a madadin shi ina roƙonka Allah ka yi haƙuri da shi abubuwan da ya maka marasa kyau Allah ka yafe masa a taskar arzikin ka Allah dan ka ɗebo gafara ka rufe shi da ita Allah ba wani abu ne gare ka ba in kai haka Allah ka yi haƙuri da abin da ya ma Allah ka yi haƙuri sai ka fara wa Allah ƙwalla Allah ka yi haƙuri kwalla ta fara zoma Allah ka yafe mata Allah mahaifiyata ce Allah ka yi haƙuri Allah ka gafarta mata a kawace ka fashe da kuka kun gane ku to sai ubangiji ya tausaya sai ya ce to abinda ka roƙe na yi kawai shi ke shi kan shi ziyartar da za ka je sai an gaya ma ga yadda take a sunna ya ga mutane sun kai mu babansu ziyara sai ya sa kabarin babansu a gaba su daga hannu suna da wannan bidi'a ne ya gaya ma'ana haka jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to malam mai lokaci sai yana nuna lokaci ya dole ma dai a tsaya nan in ya so a dauko kan hadisin a karatun gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum